Ɗan uwa matso ku sakai kallo, ga shirinku yau ma ya bullo, zantukan da ke ba da nishaɗi, har zaman takewa ta yi daɗi, yin batun abin al'ajabi ma. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بنفقه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم yan uwa masu kallon afirka tv 3 barkanku da warhaka barkanku da sake kasance tare da mu a cikin shirin ku mai girma shirin na mako mai girma afirka a yau shirin afirka a yau wanda yake zo ma mai kallo tun daga ranar lahadi har zuwa kuma da ranar laraba wanda muke jagoranta ni da dan uwa malam ammar duk da ya ina son kenan yana bisa hanya shi zai kama mini shirin har karshen shi shirin afirka a yau wanda yake tattaunawa akan abubuwa da dama tun daga kyakkyawan zance wanda muke kawo muku na malamai daban-daban sannan mu gangara zuwa mu shakata sannan kuma wanda muke kawo muku domin lafiyar ku muke kawo kenan likitoci wasu ɗalibai ne wasu kuma likitoci ne sun wanda za su suke ba da gudunmuwa kan eh, wasu matsaloli da suke toshe ma al'umma don waye musu kai sannan kuma muna da eh, bakin zare wanda muke kawo muku malamai daban-daban shi ma don sabida warware zaren kenan abin da ya toshe muku za mu warware muku shi insha Allah sannan sai kuma muna da eh, shiri na musamman wanda muke dan tsakurawa shi ma muke yi tare da wasu 'yan uwa malamai sannan sai mu gangara zuwa kuma ita ma mu dan shakata tare da wakar dan fulani kenan hana wani hana kai sannan sai mu je kuma kimiyya da fasaha sannan mu gangara mu zo mu shan shakata sannan sai kuma mu manta ba da alkawalin da malam amma ya muku na cewa duk sati ko duk cikin irin wannan shirin za mu dinga kawo muku sakunan ku wanda kuke aikowa ta sms ne ta whatsapp ne ta facebook ne wanda za mu dinga karantawa a cikin wannan zango sannan daga nan sai mu je kuma takaitattun labarai daga takaitattun labarai sai kuma domin ki ya mata kenan wanda eh, sheka khadija idris take gabatar da shi to duka wannan a cikin wannan shirin kenan za ku biyo mu don yanzu muje je kenan kyakkyawan zance tare da ɗaya daga cikin malamanmu shine abubakar yola dr abubakar yola kenan idan ya shirya kenan zai sai mu ji abin da ke ɗauke da shi Dan uwa matso kusa kai kallo, ga shirin yau ma ya bullo, zantukan da ke ba da nishadi. Hadisi ya inganta da isnadi Hassan منزل اساس ما يتي احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم وتكشف او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تترد عنه جوعا لان امشي ما اخي في حاجة احب الي من اعتكف في هذا المسجد شهرا ومن يمشي ما اخيه في حاجة حتى تتحيا له ثبته الله thabbata Allahu qadamahu yawma tazulu al-aqdam duk mutum mafi alkhairin mutane wanda yake amfanar jama'a mutane wanda Allah ya fi so shine wanda a rayuwansa yana amfanar da mutane sannan mafi soyuwan ayyuka shine farin ciki da zaka cusa wa dan uwanka musulmi kai masa abin da zai ji daɗi ya farin ciki to shine aikin da Allah ya fi so kaga dole ka masa hidima kenan ka taimake shi akan wata bukata tasa kai masa wani alherin da baya zato to Allah ta'ala fi son irin wannan aiki sururun tudkhiluhu alal muslim bai farin ciki da zaka shigar wa musulmi wannan shine makarimul akhlaq kar kai tamanin ibada bautan Allah ta'ala ta takaita akan nafilan dare da azumin tadawwi la hidima wa jama'a amfani amfaninsa ya amfane ka amfani dan uwanka ya fi wancan sai ce to ka duba wani abu ne in kai wa dan uwanka zai farin ciki to wannan shine Allah aikin da Allah ta'ala ya fi so ko kuma ka yaye masa wani bakin ciki wani abu ya dame shi sai kai kokarin ka yaye masa to Allah yana son wannan abu man naffasa a muslimin kurbatan min kurabi duniya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda ya yaye wa dan uwansa musulmi bakin ciki na duniya Allah zai yaye masa bakin cikin lahira to ka yaye masa bakin ciki sannan ya ce auya ya qadi anhu dainan ko ya biya masa wasu basu sukan da ake bin sa shi ma ai bakin cikin ne ko don da yake cikin bashi yana cikin damuwa to kaga ka faranta masa rai kenan au tadrudu anhu ju'an ko kuma ka kore masa yunwa wato ka bashi abinci yana jin yunwa ka bashi abinci har aka tambaye maza su ma ayyul islami afdal yace an tud'ima at'ama wa taqra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif wani aiki ne yafi kyau a cikin musulunci yace ka ciyar da mutum abinci mai jin yunwa ka ba shi abinci sannan kuma ka yi dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda wato ainihin ba ka sani ba to sai manzala sama ya ce mutum ya tafi tare da ɗan uwansa wajen wata biyar bukatansa shi ce in tafi tare da wani ɗan uwana don wata biyar bukatansa in taimake shi wata bukatarsa ta biya shi na fi so fiye da na yi itikafi wata guda a wannan masallacin ya nuna masallacinsa ka taimaki ɗan uwanka yana da wani damuwa kai ne in ka tsaya masa zai samu wannan abu da taimakonka buƙatar za ta biya to ka yi masa buƙatan ta biya shi yafi akan ka je madina masallacin manzala su sama ka yi itikafi na wata guda hadisi ne ingantacce sannan manzala su sama ya ce duk wanda ya taimaka wa ɗan uwansa wajen wata biyan buƙata ya tafi tare da shi har buƙatan ta biya to sabbata Allahu qadamahu zulu a aqdam Allah zai tabbatar da dugadugansa ranar da dugadugai za su zame daga siradi saboda haka ranar da za a zame daga ana tafiya kan siradi a zame a tafi wutar jahannama to shi ko Allah zai tabbatar da dugadugansa ba zai zame ba zai haura wannan gada din ya tafi aljanna saboda ya taimaki ainihin wato ɗan uwansa wannan hadisi ne hasan ingantaccen hadisi Ɗan uwa matso kusa yi kallo, ga shirin ku yau ma ya bullo, zantukan da ke ba da nishadi. To Allah Ubangiji ya saka da alkhairi Dr. Abubakar Muktar Yola da wannan nasiha taka ko kuma in ce a cikin zangonmu na kyakkyawan zance inda a yau malam ya tattauna mana akan abubuwa. waɗanda suke masu mahimmanci wanda a wannan zamani mun basu ne ka yaye wa musulmi ɗan uwanka damuwa malam shahir kaji malam yau abin da ya tattauna mana abin yana da mahimmanci ya zo daidai da zamani zamani zamanin da muke ciki kenan duk wanda ya taimaka mu dan uwan shi ya san kenan bai taimaka mushi ba haka nan hmm. Allah subhanahu wataala shi ma zai yaye mushi wata matsala sosai ma hmm. kuma musamman wannan zamani wanda zaka ga yanzu ne muke buƙatar taimako mu na taimakawa 'yan uwan kasancewa za ka ga wani taimakon da za ka yi masa bai taka kara ya karya ba mm. inda malam ya kawo mana abubuwa ga nan daban-daban mm. inda gashi har ya kawo mana daga cikin falala mm. na ka taimakawa dan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kai ittikafi da kusan tsawon wata guda mm. to kaga kenan wannan zai nuna maka cewa taimako wani abu ne mai muhimmanci kuma taimakon wani zaka ga malam shayar abu ne dan kaɗan wani dan mm. taimaka mai zaka ka tura mai abin hawan sa ya mutu mm. wani zaka ga dan abu ne bai kai ya kawo ba kaga kuma shi zai baka wani babban sakamako a wajen Allah subhanahu wataala to yan uwa masu kallon Africa TV kun dai ji abin da malam malam Dr. Abubakar Muktar Yola ya mana nasiha shi Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu ikon yin wannan nasiha kenan wanzartar da ita insha Allah to malam ammar yanzu za mu je ina gani yau na mm. karbe ka za mu je mu dan shakata da wasu abin da ya sauka kenan malam umar malam umar da mai ba da umarnin shirin malam jamal idan sun shirya kenan sai su to amma kuma baka ce wa saurare ba kada su manta za su iya samun mu a eh, gaskiya ne akan shafukan namu na zumunta ba na email mm. ah, har da email ma ko eh, ko whatsapp ah, ne dai kawai da facebook da youtube eh, da da youtube din ma yana da matsala amma dai kasu manta idan Allah ya sa an mm. gyara za su dinga bin mu har da sako na sms ma insha Allah insha mm. Allah gare ku masu kallo Afirka yau. Ɗan uwa matso kusa kai kallo. Afirka yau. Ga shirin ku yau ma ya bullo. Afirka yau. Zantukan da ke ba. ashe na mako mai girma Afirka yau. Dan uwa matso kusa kai kallo. Afirka yau. Ga shirin ku yau ma ya bullo. Afirka yau. Zantukan da ke To dan uwa matso kusa kai kallo ga shirin Afirka a yau. wani Ammar. Mun dawo daga dan shakata da muka ji. Sosai kuma kuma ina kyautar zaton masu kallo sun ji daɗin shakata nan hmm. saboda ga shi kyauta hmm. ba tare da ka je kayi digiri ko nca ba kawo za ka koyi abubuwa da yawa gaskiya ne to malam shahar yanzu me muke ɗauke da shi abu na gaba kenan ina ga za mu gangara mu je kenan zangon mu na kimiyya da fasaha wanda dan uwa nan kai tsaye muke tare da shi a cikin ɗakin watsa shiri eh, ahmad ishaq yunus wanda ke bada gudunmuwa akan kimiyya da fasaha to ka ce wannan satin ma ka kara shako mana ma na kara shako shi sai dai ba waya bace mai salfi yau za ba mu <laughs> to shikenan wala <laughs> eh. ahmad muna yi maka barka da shigowa cikin wannan shiri a karo na biyu da fatan an zo lafiya kuma yau ban sani ba dai za a kara ba wa malam shahir sata amsa ban sani ba na daukan hoto ne ko menene dai amma dai waka a bakin mai ita aka ce wai ta fi daɗi malam shaidu mm, gaskiya ne to malam ahmad me kake ɗauke da shi yau kenan masu kallo suna jira su ga me kake ɗauke da shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to a cikin ci gaba da shirin da amu da muke yi na kimiyyar fasaha mm. um, watan a duk ko da yaushe dai kuddi ko da yaushe kullum aka tashi kullum abin da ake kara kabi ga cewa an yi shi na inganta rayuwar dan adam mm. to a yau ma muna tafi da wani abu sabu wanda ake ce ma artificial intelligence shi artificial intelligence shi ne mm. wani mutane za su haɗa wani abu wanda zai maye gurbin wani abu na dan adam mm. shine wani dan aiki dan adam ya saba yi mm. sai zama cewa an haɗa wani abu wanda zai cewa ya maye gurbin wannan abu to shi ake ake ah, ma'ana da artificial intelligence a sauƙaƙe sannan ko waya da kuke magana a ah, waya wayoyi wayoyi da kuke ma suna aika cikin artificial intelligence ah, saboda ita kan kaduwa mai hadafin waya an mm. hada ta saboda a dinga yin zumunta da kuma aika da sako da sauransu mm. sai ka duba ga cewa a can da akwai yanayin da ake yi a gudun aika sako da kuma ga cewa an isar da wani abu wanda zai zaba cewa ya isa zuwa inda ake so ya isa mm. misali kamar aika sako ta misali irin ta ko tsuntsu mm. ko wani tantabara ko wani haka sauransu sai ta da tsuntsu ko a aike shi da sako yau wato in ka mm. duba yanzu sai aka kawo wasu abubuwan da yawa wanda sun maye gurbin wannan abubuwan wanda sai an je an shi yana bukatar sai an yi tarbiyyar shi yauwa shi kuma wani abu direct ne za a yi shi ka duba kuma akwai abubuwa da kamar mota mota ma artificial intelligence a da an ka duba ai mutum tafiya ki da kafan shi mm. so so amma a samu a kaso kai ya mai wasu abubuwan ga jaki ya zo ga raƙumi duka da aka gace duk wannan abu yana ba dan adam wahala aka zo aka yi mota mm. ga jirgin sama mm. duka suna aika cikin nau'i da kuma misali na artificial intelligence to shi artificial intelligence ya kaskashi biyu ne akwai abu na gace cewa strong artificial intelligence da kuma weak artificial intelligence shi strong artificial intelligence shine artificial intelligence wanda ke da karfi sosai wanda shi an hada shi ne duk kamance ce da komi inda dan adam aka yi shi mm. duk wani abu dan adam zai yi na tunani mm. na wani aiki na mm. kamar yadda muke zama nan kuna zama nan kuna ba da <laughs> shi ma zai iya zama nan yayi abin da kuke to shi ake strong artificial intelligence to ko shi ne ake kiransa da mutum mutumi <laughs> yawa shi ah, mutum mutumi za a kawo shi shi ma kamar yana kwaikwayo kenan shi ma komi abin da adam yake yi shi ma yana yi kawai wasu abubuwa ne kaɗan wanda su ma suna ƙoƙarin su ga cewa sun ah, sun inganta a kan wannan abu na cewa ba mm. zai iya yin kumi zama cewa in adam saboda wannan mutum ne ya haɗa shi wancan kuma Allah ne ya yi shi mm, gaskiya ne to mala abba mm. ban sani ba wani bangare za mu tattauna kasancewa na je ka kakkasa abin da ya ci kashi eh, ne ba akwai jika zan taba su haka dai kadan kadan ne haka akwai strong akwai weak shi weak kuma shine haɗa wani abu wanda irin shi ma yana kwaikwai dan adam din amma bai kai ba ba kai wancan babban ba misali kamar waya na ɗaya ga cikin weak sa misali kamar calculator wannan nan za ka yi na lissafi shi ma a ciki mm. to akwai su abubuwa shi ake su da awake da sauransu da ka ce mm. min calculator din sai na tuno da malam shahir ka san shi kullum ta sa aljihu kake <laughs> saboda lissafawa ai ka san eh, da ne dan kasuwa ne shi yasa dole ne su <laughs> <laughs> in ka duba under strong din ah, shi wanda mafi karfin na'am mutane da yawa sun yi korafi da yawa kan shi wanda za ga ha asibiti kama da yawa asibiti ana amfani da su mm. sadiya ko wani likita a ce mai eric eric da ya tashi sai yake magana yake cewa ya kamata mm. so dan adam yana gajiya wani lokacin mm. shi kuma abu ne wanda dan adam ya hada shi mashini bai gajiya sai dai misali ko wani abu nashi ya lalace ko wani abu haka ko saboda yawan yi da yake aka ce ya kamata likitoci su ma a kawo masu irin wannan abu wanda zai dinga taimaka musu to hadda sun an fara sun dan yi hada wani abu da ake cewa prototype shi abin da ake cewa prototype shine malam shahid kamar in haɗa wani abu mm. na wani kaina in sashi a cikin kasuwa mm, kamar kamar waya haka da na hada wannan abin sa cin kasuwa sai in dinga jin kodafi kodafin mutane mm. kai waya nan da an yi ta da kaza da ta fi dacewa mm. da an yi kaza da ta fi dacewa da an sa mata kaza da ta fi dacewa To wannan mm. abubuwan sai in hada su sai in zo sai in kara jin kalaman mutane da kodafin mutane na gaba yawwa sai in samu sai in gyara in samu wannan wayan nan to wannan abin shi ake cewa da prototype shine in fito da wani abu wanda kafin ya zama cewa na fito da asalin abu waɗannan shi jiya karɓon shi a gurin mutane da kuma korafa korafa mutane. to mala ahmad ban katse ka ba ko shine dalilin da zaka ga yanzu a wannan zamani misali kamar hoyi mm. zaka ga an ce wannan iphone 1 ko mm. samsung galaxy 1 kamar ka ga mun tattauna a mm. can sati samsung galaxy 10 plus to ko duk wannan ne yake da ake ta samun hauhawa su yau to duk wannan ire-iren wannan kusan haka ne so duk ko a su a ka'idan hada abu na kowane duniyan kamfani suna yin prototype Mm. shine kafin watsa abin nan a duniyan al'umma su fara amfani da shi zama cewa ya samu karbuwa mm. sai ka fito prototype mm. ba wai ko ina ne misali ko magani za a yi misali maganin wani ciwo da ko wata annoba take damu jama sai an prototype a ce a gwada wannan abin akan dabbobi daga wani lokacin zaka ana gwada maguna kan dabbobi dabban in ya mutu ko kuma a ce in ya tashi ko kuma a gwada akan dan adam so mm. sai aga cewa ya yanayin wannan maganin zai yi aiki a jikin mutum ko kuma a jikin wannan dabban mm. idan aga cewa ya kawar da wannan cutar sai a ce to wannan abun za a amfani da shi to aga wannan mm. prototype din kenan an ci nasara yau an ci nasara so haka shi maka waya lokacin waya an yi su samsung galaxy su tab da sauransu aka. abubuwan da ake ana tafi ana cin ana ci gaba abubuwan da ake samu waccan wancan baya amma kowace kuma da kowace wayan kafin a yi ta Hmm. sai an mata prototype dinta hmm. saboda in ka duba kamar sace karni muke karni da muke karni hmm, a san shi dan adam yana da matsaloli da yawa yana abubuwan shi da yawa wanda irin ba za su irgu ba gaskiya dai dan adam ai mai gurace gurace ne kuma sai shi ma gurace gurace zan iya zuwa misali yanzu ma in shahir ka bani waya tana yin kira tana yin komi da komi tana sai kun sun ce kai ni wallahi da ma wayan nan ma a ce ina kwance take da ba mu abinci to sai ga sun tashi shi sai su ce to dan adam na bukatan kaza to ya kamata next waya wanda za ta zo mai zuwa a gaba mu irin wasu abubuwa da dan adam ne yake so mm. so kaga shi an samu samsung galaxy a misali s1 sai s2 s3 s4 s10 plus ga s10 plus zaka duba abinda s1 take da shi ba liban s2 akwai a cikin ta sai s2 sai a kara mata wasu abubuwa cikin buru da bambance bambance s3 ma haka haka muka zo in kaga s10 plus din kaga abubuwan da aka sa mata ai ga shi da lokacin baccin ka yayi zaka ka saba ka saba ba je kai bacci sannan kuma ni abin da ya bani mamaki gare ta malam Umar cewa hmm. da ka ce da ta je ta kwaru Mm. sai ta ce a yashe ka shi kenan kawai eh batar eh, din ta eh kai ma eh a barta ta huta eh, ne to mm. malam shayar baran ƙara komawa in ji ba matsala ah, malam ahmad a cikin bayanin ka kayan bayani shi wannan abin ana yin sa ne don a sauƙaƙe wa ɗan adam mm. to shin ba ka ganin a ciki kuma duk da cewa dai an yi a sauƙaƙe wa ɗan adam amma ba ɗan wani abu da zai shiga na wahala misali yanzu kamar keke shi ma ya iya sa shi a cikin jerin irin wannan abubuwa ita ma kaga keke a da an ka duba ai da mutum da yake tafiya da kafan shi yake tafiya ko ba haka ba yana tafiya da kafan shi yana tafiya da kafan zai yi kamar iyayen mu da kakannin mu da sukan yi tafiya mai dogon zango gaskiya ne so amma da aka tashi aka kawo keke ita kuma keke tuka ta kake mm. kana juya da kana juya da kana juya da so a keken ma da aka cewa irin kana shan wahala mm. sai aka fito da wani abu da ake cewa scooter shi hmm. scooter za ka isa kafan kaka gwa daya ka dinga irin misali kana tura kamar kana tura ba sai sai wani tafiya duk haka in ka tafiya sai ka gungura shi haka dai irin yana da hmm. kana rage tafiya sannan aka zo aka yi abubuwa da yawa yanzu akwai wani abu kuma da aka yi eh, wanda in ka hau kan shi hmm. shi kuma kamar like kamar da jinin jikin kai ke amfani sensory mode din kai ke amfani da jikinka wanda idan musa akwai yanayin da in kai amfani da jikinka tsaya haka shi ma dai tsaya idan ka dan tafi da kanka ko wani abu ka ga shi ma ya tafi ya motsa daga duk inda kai motsa kenan shi ma zai motsa kaga duka an ana rage ma dan adam wahala ne da sauransu aka zo aka yi mashin mm. a ga mashin aka ce tunda shi keke idan kana tuka shi kafin ka su gaji da mm. sauransu haka so aka mm. da bari ayi abinda da kawai hannu ne zai aiki yau mashin din ma aka ce shi ma gudun burka shi a akwai wahala aka da zo a yi ta wanda kawai da kamu da ki karu na wani abu kawai sai ya tashi duka dai misali haka dai wasu abubuwa na kalila dai wanda a samu ne a ga cewa eh, mm. Sadan adam ne bai sha wahala ba mm. haka to malam ahmad kadda ya kace yana cikin kada tambaya to amma ko malam shari zan dan barka na barka ni mm. tambaya ta zan barta da karshe saboda naga kamar malam ahmad yanzu kamar kai magana akan shi wannan mutum mutumi haka da aka yi shi shin kana ganin wannan mutum mutumi zai iya sauƙaƙewa misali dan adam wasu ayyuka da zai iya yi kasancewa dan adam dan adam ne allah shi mm. halitta shi ba wani halitta kamar sa mm. eh to ba ne fi ya dan yi wani abu kamar yadda kai magana ka ce shi dan adam allah ne ya yi shi kuma mm. allah shi <laughs> shi baka musulta wasu abubuwa na shi wanda bai da tsara so dan adam ya yi kokari gaskiya ta gurin cewa ya rage ma dan adam abubuwa da yawa to amma kuma gurin rage ma dan adam abubuwa da yawa sai kuma ya kama dan adam matsaloli da yawa shi wannan mutum mutumi din yanzu kan misali mu duba yanzu a duniya abubuwan da ake cikin rashin aikin yi mm. idan wannan mutum mutumi din aka yi shi yana kokari ya ga cewa wani aiki dan adam yake yi na farko zai yi shi da sauri dan adam zai yi aikin wannan zai yi wannan aikin a cikin awa goma shi zai yi a cikin awa daya mm. kaga kenan gurbin dan adam an masa yin shi da wani abu shi mashin kwarai da gaske kaga dai kaga illa ce ta farko sannan abu na biyu shi wannan abu kamanta shi dan adam ya yi shi akwai lokacin da zai iya zuwa ya yi wani abun da dan adam ba lewa ya ji daɗin shi to mm. idan ba wai ka saka ka kwarkwance shi ba ka kara mai sabon commands mm. wani su ka'idoji a cikin jikin shi ba lewa ne ya sanya kuskure kuskure ba mm. sannan abu na uku misali yanzu idan misali ka dan fincin dina ka tsimtsile ni zan iya jin zafi shi ko ba lewa ne ya ci shi abin da ko yake na amfani da wani sensory kamar abu kamera a jikin shi na san mm. sim wanda idan zali wani abu na danger mm. ya zo mai zai mai detecting ya ci ma shi umurni a wajen mutum yake yawwa duk shi ke ba shi umarni yake yawwa kaga sai mm. abin dan adam ya ci me yi zai ba idan dan adam ba ki kaga kan misali wannan abin da ya faru na plane crash din na Ethiopia shi ma da irin abin ne saboda akwai wani artificial intelligence a ci artificial intelligence din ya kamata a ce an gyara shi tun da wuri ba a gyara shi ba sai zama cewa ko kuma su kashe shi ya zama kai zai dinga ya ci da amfani saboda ya musu diktin cewa akwai matsala akwai matsala akwai matsala amma dai kawai da Allah zai rufa asiri idan mm. abu ya sa ya zo haka ne kwarai shi da komai Allah subhanahu wataala ke kaza ta shi bayan da yake so duk wayanka da ka Allah ce sai ya faru idan na fahimci mala Ahmad komai dama a rayuwa akwai amfaninsa kuma akwai rashin amfani yanzu kan misali a asibiti mm. asibiti kamar eric eric din nan ya dan da cewa ya kamata a fara amfani da artificial intelligence kamar misali gudun taimaka ma likitoci da sauransu mm. to masanin yanzu a tushen ce musa a matsayin dokta mm. likita na zuciya haka sai zai zo ya ma aiki zai ma kaza da sauransu haka so zan iya zuwa misali irin kasan idan dan adam ne na san zafin abin da dan uwana yake ji mm. shi ko mashin ba libi ne sani mm. ga duk abin shi shi abin da yake zai ko zai iya zai iya ma wani abu ya ce idan ka ji jikin mutum ya dan yi zafi na wani satin lokuta ko kuma na wani satin daraja haka na wani mm, marhala to abu ne kaɗa ke damu shi kamar misali a nan sudan sun yi wani abu na prototype din nan wannan misali shadda nan na artificial intelligence sun yi mm. ah, wani abu na misali wanda zai dinga taimaka gurin ciwon diabetes mm. idan ka zo ah, amma wannan weak intelligence muke saboda ah, weak artificial intelligence ne saboda bai kwaikwai dan adam complete ba mm. so in ka zo zai ma tambayi da yawa da misali ka ka zo ka me sunanka wani na abinci kake ci kaza kaza kaza to zai gaya ma cewa ma diabetes dinka diabetes ɗinka ga daidai marhalanta shi ma har yanzu prototype ne bai hmm. zama karɓaɓɓe ba completely hmm. shi ma kama gwaji ne yawwa gwaji ne suke ta yi a wannan asibitin nan hmm. akwai shi to gwari da yawa ma akwai irin su so yana da amfani da yawa amma kuma yana da illoli da yawa saboda yanzu misali kamar da muke tsara rashin aikin yanzu an kawo irin wayan abubuwan yanzu yanzu dan adam kuma idan ba ka samu wani abin zai dinga samu ya ci ya sha bane yanzu na duk kiso ya samu wani abin so haka akwai wani ma da suka yi na bricklayer irin na gini haka daga mm. dan adam dan zai yi gini misali a neman misali kan mutane goma a ce su gini nan gudun shi ko yana zuwa shi kadai zai sa bulan da komi da komai sa shi kadai shi kadai mm. a dafa wala shi sai mu wadan lokaci kadan idan misali dan adam zai yi misali kamar kwana daya kafin ya wannan abu mm. sai ya yi shi misali a cikin awa uku hudu biyar to kaga an cinye moye su za ka samu shi ne ba lafi <laughs> idan muka idan mun shirin wannan ya kare zan iya tambaya ba saboda ya sauƙaƙe mana bin hanyoyin idan to amma malam shahid ka na ga ana faɗa ga mana hannu eh, lokaci gaskiya na ga tun da zaki amma ina da wata tambaya mai muhimmanci kuma kuma in ce jan hankali da nake so malam Ahmad ya yi wa masu amma a cikin rabin minti saboda na ga ya ƙara daga mana hannu malam Ahmad hmm. kasancewa kamar yadda ka faɗa mana yanzu komai da amfaninsa kuma hmm. da rashin amfanin sa kuma kasancewa yanzu special ah, ah. Mm, intelligence artificial eh. intelligence da kuke cewa mm. ya yawaita da yawa a duniya musamman mu kasashen mu na nan ah, afirka da mm, shauransu wani kira za ka yi a kan yan uwa su dinga kokari su yi amfani da abin da zai kasance mai mahimmanci a wajensu dole za ka ga a rayuwa komai akwai wanda yake mai mahimmanci a wajen ka akwai kuma wanda ba mahimmanci ba kuma komai mu idan za mu yi muna duba janibin addinin mu ne Allah mm, subhanahu wata'ala ya tsara mana kuma dole mu bi dokokinsa mm. shin wani kira za ka yi akan haka so mm. shi dan adam ne musulmi ne abin da aka halicci an shi dan ya bauta ma Allah akwai hanyoyin bauta da Allah da yawa wanda misali an tsara su da yawa idan muka yi wannan ba za ka yi wannan so idan ka ga duk wasu abubuwa za ga an kawo su da misali dan adam zai amfani da su idan haɗa adam bai amfani da su yadda ya dace ba su iya halaka shi duka duka kowace adam gan shi mai zunubi ne mm. amma kuma kuma eh, zunubinsa kuma ba shi ke ne cewa kuma Allah ba sai gafarta mai ba mm. so kamar misali waya waya za ka iya amfani da ita misali da gurare da yawa mm. gudun sada zumunta mm. gudun yin wani abu na aika sakon da'awa mm. wani abu ne za ka samu ga cewa ka kawar da wasu wani abubuwa na misali na damuwa da mm. sauransu haka so ko karatu daga ake yanzu a yanzu akwai abin da ake karatun da ake yanzu za ga cewa a sa littafi ta waya ana yi wannan can wani kasa haka duk wannan abu amfani ne yau na ci gaba sosai so kuma da hakan sai na cewa ita a taron wannan abun da aka na kimiyya da fasaha akwai kuma illolin shi da yawa wanda misali irin kamar ah, wayansu yara gama da ake haifa yanzu wanda ba tashi yanayin ah, kamar batewan tarbiyya da ya tashi wanda a da a mm. tarbiyya ta ta malam bahaushe ta arewa mm. wanda ga yaro idan ya tashi akwai yanayin tarbiyyar da ake mai sai mutuwa zuwan wannan abu mm. sai yana kokon ya shushe wayannan abubuwan wanda da marhala da marhala wanda za ga da da yaro baya iya mallakan irin wayannan abubuwan sai ya kai wata marhala to amma ya sake kokarin a rushe wani marhala tun kafin ma ya kai marhala ya samu sai da cewa kuma yaro idan ka bashi wani lokaci da har zai iya tunani na awa daya biyu uku to wasu abubuwa na miyagu za su iya zuwa mai kwallon mm. shi yasa ga ba a so yaro ma ko da a bashi dinga irin wannan tunani tunani kuma a bashi har ya samu wani lokaci zai iya kai wani lokacin da iya tunani awa daya ko minti ka bashi ga kur'ani nan ko idan karantawa ko wasu abubuwan da ka zama cewa yana amfana da rayuwar shi da eh. sauransu haka so wannan dai a takaice shi ne to malam ahmad ina gani da wannan zamu daka ma burki kenan to yan uwa masu kallon afirka tv kun diga yadda ta kasance da kuma kiran da dan uwa malam ahmad ya yi akan wannan kimiyya da fasaha da eh, muka tattauna tare da shi a nan cikin ɗakin watsa shirin afirka tv 3 kenan ba tare da bata lokaci bai na ga malam amma ina za ka mu to a ina ganin za mu dan ƙara koma mu dan shakata mm. kafin mu dawo amma dai kada ku manta mm. za ku ci gaba da bibiyan mu a kafofin yada zumunta facebook youtube kai har da instagram ma da kuma saƙonku na mss da mm. whatsapp din muna jiran ku da fatan za a zauna a gaban tv mu ga me kuma muke tafi da shi a nan gaba ni na ba da shawara idan waka ta shirya kenan ina ana ya samu waka dan fulani ah. eh, mai gidan malam umar ba yau dan ban faɗa wa ma abin da to shi kenan <laughs> to ba lafi idan malam jamal ya shirya sai ya dora mu kenan akan abin da eh, mu gadi abin da ya samu malam fulani

na su waje mugunsa duniyarsa lafiyarsa kare wasa gidansa kasuwarsa haƙinsa ba su kansa kuɗin da ke a burganinsa dole sai da ku malamai tun da har auren namu ku kuke ɗaurawa gai da san addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai rayuka kuna gyarawa ku kuke gane mun hayya har a kullum in ba ku babu mai dacewa Ko kuke daɗin kima girman mutane ko an mace kuna rayarwa. Masu bin dare su bi rana a malamai na su fito da maganin warkarwa. Gaida ku zan addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai. Masu gargadi da fadar Allah malamai. Mai kuni yana son zakka sai kuna nan mai hajji sai kuna lurarwa. mai sauri ya je ya yi amma fattawa ta malamai ake miƙawa ka taho kana sallata ka kare maka to malamai suke gyarawa mai bidar ya kamo kifi ya je da homa in ya yana dawowa malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai injiniyan gida ko mota ka gafara can yau malamai ake waƙewa. injiniyas na sallah azumi har da zakka da ishis waɗanda ke tasowa waɗanda ke gabo da makaho su ba shi kallo gurgu su sashi ya miƙewa mahaukaci ana kallo ne yana ta hauka da ganin su sai ya yi warkewa da ku zan addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gyara sassan don mutane girjan mutum suke fedewa su sanya sabulu da ruwan har ma da soso dattinsa duk su yi wankewa da hankali suke operation babu ciyo da sun gama kake miƙewa likitan da bai haka bai kai malamai ba kai maluma muna godewa da kogoro zan malamai masu gargaɗi da faɗar Allah malamai 'yan kasuwa da ke talla har mu suke tarawa in sun kaje saye su sayo mai kyau da tsada kyauta abin musulmi kawa masu yi da sago Allah da annabinsa abin mu ba kashin yadawa malamai ku ƙara haɗe kawunan ku sosai an gaida ku tudun dafawa malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai shugaban kasa bai yi sai da malamai ne in ya kiyaye na nocewa lalle ko gwamna yi, sai da malamai ne in ya ji ko yana gustewa mm, sarki uban musulmai ne har da malaman su duk da shi muke haskawa amma in babu malamai ba sarki babu shakka duk duniya tana juyewa gaida ku gurazan addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi Afirka Ɗan uwa matso kusa kai kallo. ga shirin Ga shirinku yau ma ya bullo. Afirka da ke ba da nishadi. To yan uwa masu kallon Afirka TV 3 barkanmu da dawa daga hutun rabin lokaci inda a nan muka ɗauki bakuntar Dr. Isa Abdulrazak wanda suka tattauna satin da ya wuce ko kuma in ce ranar Lahadi da ta shige. tare da dan uwa malam umar da malam hussein bisa kan cuta zazzabin cizon sauro wanda za mu dora malam amar a kan inda suka dora inda suka tsaya mm. Mm. wanda ina ganin a ranar lahadi sun tattauna abubuwa masu matukar mahimmanci inda mm. mun ji ita kanta mai mecece cutar zazzabin cizon sauro da shauran abubuwa ya ce ake a same ta da to ina ganin malam shahir saboda mahimmancin gaskiya Eh, rishin lafiya wannan saboda ta zama ruwan dare mai gama duniya kusan za ka gafa ko ina yanzu cutar nan fama ake yi da ita mm. to amma dai ga dakta nan a zaune mm. inda yanzu kai tsaye ina ganin za mu tafi mm. hanyoyin da za a magance ta wannan cuta to dakta gare ka أعوذ بالله السميع wa من الشيطان الرجيم بسم الله nabina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ah, yan uwa masu kauran kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, malam amma satin da ya wuce ina ga mun tattauna akan wannan cuta me yake kawo ta hmm. ya ake a same ta me hmm. hatsarinta to yanzu za mu yi magana akan abin da ya shafi rigakafi ko kuma yaya mutum zai yi ya kare kansa daga cutar akan wannan cuta ah, taban idan muka ce zazzabin cizon sauro zazzabi ne wanda yake dama mutane sosai kuma zazzabi ne wanda yake mm. yana da hatsari ah, yana da hatsari sosai mm. ba kaɗan ba mm. ah, kariya akan shi wannan zazzabin cizon sauro ya kasu matakai-matakai mm. daga wannan mataki zuwa wannan mataki mm. a matsalan idan muka zo maganar kariya mm. abu na farko shine kai karan kanka ya za ka yi ka kare kanka da shi wannan zazzabin cizon sauro kariya ta karan kanka kai wanda za ka ɗauka kafin ka zo inda kake kwanciya ko inda kake rayuwa sannan idan da yiwuwa ka duba ya za ka yi ka kare mutane da suke tare da kai mm. ko kuma gidanka gaba daya ko kuma daga kanka sannan ka je inda kake kwanciya mm. sannan sai ka fita waje mm. idan za ka iya taimakawa al'umma wato datta kenan abun girma ne da shi saboda shi kansa ita ake bukata a kiyaye shi wannan afkuwar yada wannan cuta wato abin ma ya kai da ba wai kanka za ka duba ba kai kaɗai har da wasu wayanda suke na waje eh gaskiya ne mm. ka san a laraba suna cewa wai man bada bi nafsi fa huwa aqil mm. al aqilu man bada bi nafsi man bada bi nafsi ka fara kanka eh. mu je tunda dai maganar laraba ce mu je eh. maza saboda muna tattauna ba saka eh. ah, wai ka fara daga kanka hmm. in ka dau mataki a kanka ga sai ka je ka ga yadda za ka taimaki na gaba da kanka hmm. a ah, karin cika ku da surutu mataki da mutum ya kamata ya fara dauka da kanshi shi kansa hmm, kai kanka shine ka tabbatar cewa inda kake rayuwa ko kuma da na ce kai karan kanka mm. kar ka rika sa kaya mm. waɗanda suke masu duhu mm. misali kamar bakin wando kamar ni yanzu da nake sanye da riga baka zan ja sauro ke kaga kai yanzu la la la ai <laughs> ina neman ma wata alfarma a gallake eh. inda dan wani kafshi tun yanzu ni ai mun eh. kare ya kasance ban sani ba ko a bakaƙen kama ana iya samun wannan cuta ta zazzabin yanzu yanzu lala ba a samun ta sai da a guji sa ana ah, me yake da suna kaya bakake yawa ba kuma ka guje su gaba ɗaya ba misali idan za ka mm-hmm. kwanta bacci mm. kada ka sa bakin kaya mm. ko kada ka ɗauko wani mayafi baki ka ruhu da shi mm. domin yana jawo abin da ya shafi wato dakta idan na fahimta kenan a lokacin dare ne ba a san eh. irin wannan lokacin da yake da du amma idan gari haka kamar yanzu kenan da haske da kuma ya malam shahir ya tsantsara ado haka ah, babu matsala ai kaga haka ba wani matsala tunda babu wani sauro ba wani abu mm, shi ma sauro sai da dare yawwa mm. sai da dare galibi mm. kuma ko da a ce a yanzu ma idan da a ce da akwai sauro hmm. za ka ga yadda za su rika bin malin shehir eh. za ka ga ba kuma yadda za su rika bin mu ba za hmm. su ce wannan shi ya fi kama da abin da muke to ni dokta abin da nake so in gane don saboda masu kallo su fahimci hmm. me yasa shi sauran yana gane abu baki kuma yana gane abin da ba baki ba gaskiya ne to wallahi hakikanin gaskiya wannan ban da wata cikakkiyar ansa a kai mm. amma dai ka san shi duk wanda yake bai da gaskiya mm. ya fi so ya dan shiga eh, inda ba za a gane shi ba mm. ya yi rashin gaskiya kenan mafaka ke nema a wajen shi yasa kenan zai dinga ban mutum amma ban sani ba ban san menene takamaiman abin da ya sayar da akan abu baki baka akan da shi ya fi gane wuri wanda yake baki ba saboda haka za ga ko da a ce in ka zo wajen sauro kai kadai idan ka zauna za ka ga saboda gashin kanka za gansu a kanka kwarai muna lura da wannan malamar idan kana zama cikin duhu za ka gani kawai sauro yawwa sauro kanka kawai mm. suna ta yawo mm. shi yasa yana ganin ni aski ma zan fara ta mm. a za ka fara intoli eh. to shikenan Allah ya sa malam Usaini yana jin ka don saboda in mun fita daga nan ya samu ya yi mashi in ba wasa ce kake yi malam ina jin ka da Allah to wannan kenan mataki na farko mutum ya sa kaya masu haske ko kuma abin da shimfiɗarsa na gado ko kuma mm. mayafinsa ya zama yana da haske mm. saboda kar ya jawo masa sauro mm. sannan a karan kansa mutum idan zaka kwanta misali idan ka san da sauro zaka iya sa riga long sleeve haka mai doguwar hannu da wando haka dogo saboda yawwa saboda kare kanka da wannan cizo na sauro sannan zaka iya misali akwai wani magani da ake amfani da shi kamar mai Mm. wanda za ka iya samun shi mm. ka shafa wa jikinka shafa wa jikinka mm. idan za ka kwanta ko idan za ka zauna ka yi wani aiki mai tsaho idan da sauro a wannan wurin ba zai rika sauka a jikinka ba saboda dalilin wannan ka shafa maganin da ka shafa yawa ka ga wannan ka kare kanka ka ɗau mataki na farko rigakafi ne yawa mataki na farko a karan kanka sannan idan za ka kwanta misali za ka iya amfani da gidan sauro hmm, net hmm. za ka yi amfani da gidan sauro wanda yake mai magani ko mara magani saboda ka shiga ciki ka hmm. suturta kanka daga shi wannan sauro sannan banda ma gidan sauro a mahallinka ka yi amfani da wannan maganin feshi na na sauro kafin ka zo za ka kwanta ka fesa shi zai iya dan maganin sauron da yake wannan wurin zai kokore su in so sai ka zo ka kwanta hmm. ka ga wannan abin da ya shafi ka ka kariya taka ta karan kanka hmm. sannan ka ɗan yi kariya ta muhallin ka ka inda za ka kwanta hmm. to me kuma kariya da za ka ɗauka a cikin gida haka misali mm. ko kuma cikin unguwa mm. to yana ganin malam shayar fa zan dan tsayar da dakta kafin mu tafi cikin gida da abin to na akan abu da yake ci eh. min tuwa a ƙwarya ban sani mm-hmm. ba ba wanda kuma dakta ya faɗi to ga ka ga mm, dakta to dakta ni wai dauɗa ba ta kawo sauran nan ne ni ban ji dakta ya ce mutum in zai kamar idan kayan mutum suna da tike na yawa idan zai kwanta ya ɗan yi wanka ko kuma kayan jikinsa ya daina barinsa haka da ɗan datti to su shi ba ruwansa da dauka kawai baki yake bi gaskiya abin nan gaskiya ita kowace kowace irin cuta tana da alaka da tsafta mm. tana da alaka da tsafta mm. amma daga cikin kariyar abin da ya shafi kariya na sauro mm. babu wani abu specific da aka yi magana dauda tana iya dauda ta jiki misali ko rashin baka yi wanka bai ko ba gobe a ce zai jawo maka zai jawo maka sauro amma yana da kyau a ce ko da yaushe mutum zai tsabtace jikinsa dai ka kasance dai mm, a mm. tsabtace eh, mm. shi ne to dokta ina gani za mu iya zuwa kenan mun ji mutum ya kare kansa da kansa to ya ne mutum zai kare waninsa to alhamdulillahi kariyar waninka ne misali kamar kare gidanka kamar 'ya'yanka kamar matanka ne ko da idan ka faɗa ba za a aiki da shi ba mm. ka ɗau mataki naka na karan kanka mm-hmm. yadda kaga kayi wa kanka ɗin nan mm. yadda kaga kayi wa kanka ɗin ka kare kanka da ke kwanciya mm. kaga iyalanka da 'ya'yanka mm-hmm. ka ɗauki irin wannan mataki a kansu gaskiya ne sannan mataki da za ka ɗauka wanda yake zai maganin wannan ciwo ga baki ɗaya kai da su shine ka magance gidanka mm-hmm. ya ne ah. zaka magance gidanka to abin da yake faruwa shine ka lura da yanayin tsaftar muhalli na gidanka mm. maganar sakamakon maganar malamar da ya faɗa tsafta jiki mm. to ka tabbatar duk wani loko da duk wani tarkace mm. wanda sauro kasan ya fito da daddare ya yawo ya yawo ya ga da safe fa yanzu ganin sa za a yi mafaka ya dan labe zai dan samu mafaka inda aka tara shirgi mm. sai ya shiga ya dan labe da su dakta mm. isa sun takura musu sun hana shi wa <laughs> wane mutum mal'amaru to idan mm. dare sai sake fitowa to ka tabbatar baka da irin wannan tarkace ka tattara inda sauro zai zai labe idan ma kana da su ba za ka fitar da su ba za ka iya so wannan magani na feshi duk ka fefesa ka tabbatar inda akwai shi ya mutu a wannan kenan sannan mataki na biyu ka tabbatar dukkan wani abu wanda yake drainage ko kuma wani wajen wanke-wanke wanda yake da hmm. ruwa da wani matattara yawwa ya zama a hmm. tsabce kar ka bar wani ruwa domin shi sauro yana kamar yadda aka sani ita malaria ana samunta ne a tropical and subtropical areas mm. inda ake samun ruwa na damuna ya zo wani season a inda dai ake samun ruwan sama yake sauka mm. yana matukar bukatar wuri inda yake mai dan daɗi haka danshi mm. misali kamar wajen kwata mm, za ka sun taru gaskiya suna taruwa to a mm. wannan wurin ba ma su kaɗai suke a wannan wurin ba da iyalansu da zuri'arsu duk suna <laughs> suna na a wannan wuri dan ka kashe su iyayen akwai ƴaƴansu fa na nan tasowa a wannan wurare eh, su ne waɗanda muke kira ake kira da mosquito lava to na ga malam isa fa in muka bar shi fa zai cinye lokacin na gaba daya mm, kuma na ga tun da zana daga ai haka ai haka ana ta daga mun hannu na ba nan gaba kuma me za amma dai a gurguje malam eh, shahid mm. saboda a karancin lokaci ban sani ba malam isa ko in ce datta mm. isa abdulrazak zai dan dunkule mana abin a cikin rabin minti ya mana bayanin matakai na karshe inda daga nan kuma mu ma za mu tafi zango na gaba so masha Allah matakai na ƙarshe shine dai a takaice wannan abubuwa da muka faɗa na farko matakin kare kai da kuma matakin kare iyali a yi amfani da gidan gidan sauro mm. a tsaftace muhalli mm. ga baki ɗaya duk wani abu wanda ka sani yana kawo shi sauro ba sai likita ko wani mai magani ya faɗa maga yadda za ka yi ba kai da karan kanka inda ka gan shi mm. zai zo ya laɓe to kai amfani kai maganin wannan wuri mm. wannan shine mataki da za da za a dauka idan kuma an samu samuwar ita wannan cuta a yi gaggawa daukan mutum mm, a kai shi asibiti a ji a sa masa mataki a first mm. aid ake cewa taimakon gaggawa ko a wajen a likita eh, ita wannan cuta zan cikin rabin lokaci tana da hatsari sosai mm. mutane da yake mun saba da ita yau da gobe malaria ai malaria ce mm. wani ma aka ce masa ai malaria ce sai dauka ai ba wani abun bane ne abu ne wanda mm. aka saba to babu yadda za a yi ciwo a ce an ɗauke shi da sauki da kaga mutum ya kamu da malaria a yi sauri a kai shi waje likita saboda an nema masa magani domin iri-iri ce akwai mai zafi akwai mai dan sauki akwai mai zafi akwai mara zafi da isa abdurrazak muna godiya saboda karancin lokaci mm. a da fatan ba mu sani ba dakta idan ya samu lokaci maybe na san yana da wasu abubuwa da yawa mm. ina ganin mara shairi za mu tsaya a nan Eh. inda muna godiya dakta Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya raba mana cutar cizon sauro gaskiya ne to malam shahidi mm. ban sani ba me nake mm. dauke da shi to ina ga dai yanzu masu kallo ina fatan kun kayatu da kuma kun fa'idantu da abin da Dr. Abdulrazak Isa Abdulrazak ya ba mu gudunmuwa a kan shi kuma muna hauta Allah subhanahu wa ta'ala ƙara kare mu da mu da iyalanmu gaba ɗaya da kowa da dukkan musulmi na duniya da wannan cuta. to malam ammar ina gani za mu je zangon mu na gaba shine zangon za mu je mu dan ƙara shakatawa sai mu dawo kenan warwarar to ina da tabbata da abokin naka za mu shakatawa eh ina ganin da dai dan fulanin haka nan da abokin mu gidan malam umar ne to shikenan yan eh. uwana yan fulani <laughs> da eh. kuma duk dai gaba daya mu zauna a gaban tilo mu hmm. domin mu shakata da wannan ba da jimawa ba za mu dawo da fatan za a yi kallo lafiya Komai mai girma furka yau. Ɗan uwa matso kusa yi kallo. A furka yau. Ga shirinku yau ma ya bullo. A furka yau. Zantukan da ke ba da gashe na mako mai girma Afirka yau. Dan uwa matso kusa kayi kallo. furka yau. Ga shirin ku yau ma ya bullo. furka yau. Zantukan da To yan uwa barkanmu da dawowa kuma muna fatan za a yi haƙuri saboda ba ku ji mu da ɗan uwa Malam Ahmad Rufa'i abokin Malam Shairu ba saboda ya yi zuciya ya ce sandansa malam shahir ya ɗauke masa ita to amma dai ina fatan za ku ji mu a nan sai a wani mm. shirin mai zuwa insha Allah A wani zango insha Allah malam Umar ya musa alkawali zai samu su insha Allah mm. ah yanzu ina farin cikin sanar da yan uwa masu kallon mu za mu shiga zangon mu na gaba wato zangon bakin zare inda a wani dai wannan lokaci muke tare da shehin malami shek Abubakar Samunaka ya wuri inda kuma za mu tattauna akan maudu'i mai matukar mahimmanci wanda an riga an fara tattaunawa a baya a kansa inda kamar yadda kowa ya sani an yi ranar mata ta duniya a takwas ga wata da ya gabata inda kuma a daidai wannan lokaci insha Allah za mu tattauna da shek abubakar samunaka ya wuri domin mu ji wasu fa'idoji waɗanda ba ma mu san da su ba na san malam insha Allahu mm. zai fito mana da su inda muna yi wa malam barka da shigo a cikin wannan zango assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam to malam sabida lokaci ba tare da kuma bata lokaci ba ina ganin za mu tafi kai tsaye cikin shirin namu inda zan so malam ya mana bayani akan idan aka ce mace ita kanta wani bayani za a yi akan mace mm. <sighs> <laughs> alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala jami'i sahabatihi wa tabi'in wa man ba'dahum bi ihsani tabi'i ila yawmi qiyamin nas li rabbil alamin malam la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina mai matukar farin ciki kwarai tare da ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddarce mu da sake haduwa da ku a cikin wannan babban fili mai albarka na Africa TV3 ba don komai ba sai don tattaunawa game da abin da zai shafi rayuwa ta yau da kullum wadda za ta amfani al'umma hmm. musulma ce ko wadda ba musulma ba ah, idan an ce mace hmm. kalmar mace kalma ce ta larabci asali ba haushe ya maishe ta hausa ah, asali mar'ati take hmm. mar'ati to ba haushe bai cewa mar'ati sai ce mace makon mar'ati sai ce mace to idan an ce mar'a mm-hmm. ita kuma da larabci asalin ma'anarta tana nufin wani abu daga kalmar ra'a aka ɗebo ta aka yi mata almasdar mimi ta zan kamar mar'a sai ta koma suna daga mazari ta zama kamar suna dama yaro lokacin da aka haife shi yana zama tsifil yana da surori daban-daban da zarar an fara hangen ya fara shiga cikin karatu irin na kirit ko na nazari, ko na primary za ka ga an fara ganin yaro yana da basira ko yana iya yaƙi ko yana iya noma ko yana iya farauta sai a ce mashi almar'u mutum wanda ke da mahanga kenan mm. an fara hangen wani abu kalmar ra'a ce mm. ita kawai mace sai a ce mata almar'a a wannan ta fara zama mace mm. ana ganin za ta yi kyawun aure ko za ta yi ɗabi'a kaza kaza to shi ake ce ma mace to mace da ke da wannan siga wadda an fara mata kallon wani abu sai al'adu da addinai da dama da suka gabata sai suka gaba abin da ya adda muni cikin rayuwa kamar wannan mace gaskiya ne suka bi ta suka lalata mm. suka rinka kashe ta mm. suka rinka maishe ta a dabbar ware mm. hamma wasu addinai na yahudawa da suka zama addinai sai zan mace na da wani abu da take wanda kamar fure ne zuwa ga itaciya idan za ta haihu wato mace na yan haidwa sai zan yahudawa idan mace ta haida ta su ba su ciyar da ita ba su shayar da ita sai ma su kore ta da gida ba su ma zama da ita ta zama bala'i ta zama mugun abu wanda da addinin musulunci ya zo sai ya dubi ai mace ita ce matattara ita ce wurin tattalin arziki na wato abin nan menene wato improving din uh, ciyar da duniya gaba mm. kuma ita ce ke prohibition din mutane ta hito da su mm. ta abin nan sai ya bata babban muhimmanci mm. ya bata babban matsayi ya tsara mata tsarori daban-daban saɓani ga abin da ta kasance a kai na farko da ba a bata ilimi ba a bata kyakkyawar kulawa mm. ba a bata gadon babanta ba a bata gadon mijinta sai ma dai a gade ta mm. idan mutum na da mata guda biyu ga tsohuwa ga babba tsohuwa tana da babban ɗa idan ya mutu karamin mm. matar ta oban za ta zama matar ɗan kawai ya gada ubangiji ta ala ce ba ya halatta gare ku an tare sun nisa a karhan A shekara musulunci ya samu mace cikin wani mugu mugun yanayi sai ya tsamo ta to bayan musulunci ya samu mace wani babba kima to kuma yanzu sai aka samu matsala matan suna son ci gaba amma ba su gane wanda ya musu hanya ci gaba ba mm. to irin wannan ne nake ganin kila ko shine mu tattauna eh, a shine za ne tattauna mm. Mm. to wannan shine to mun ji kun mu eh, talhisi samurai din duka a takaice mace a jahilince kuma haku ka shigo addinin su Allah addini na musulunci ya bata kima ya bata karama gaskiya ne to tambayar mu nan malam ita ce ya za mu ji mace tunda ranar ta duniya ta mace su matan suna cewa suna da wasu wani irin jan hankali ne za a yi wa mata akan wannan ranar tasu akan wasu suna yin wasu abubuwa ina gani malam amma cewa mace tana da abin kuma suna da gaskiya tana da ce to tunda addinin Allah ya ba su wannan addinin musulunci ya ba su to ina gani malam muke son mu ja hankali akan mata akan wannan ranar to alhamdulillahi wannan tambaya ita ma tana da kima da muhimmanci kwarai ga al'umma ta musulmi ne ko kuma waɗanda ba na musulmi na farko dai akwai abin da an yi ittifaki a cikin addinai duka kowane addini ya yarda da kunya alhamdulillah kunya mm. kunya kowane addini ba ya son yi abin kunya mm. kuma ba ya son mai riko da shi ya yi abin kunya mm. saboda idan mai riko da addini ya yi abin kunya to addinin da yake riko da shi ko da na kafirci ne shi ya yi kunya kamar yadda kowace kabila ba ta da bukatar kunya wato tana gudun abin kunya ta yadda in dan kabila daya yawan na abin kunya to ya shafe ta to babu shakka mata ba laihi bane in sun tuna da wani ci gaba da suka samu suka gode ma Allah da wasu nishadi na tunawa da abubuwan da suka faru to amma abin da ya kamata in musulmai ne su gode ma Allah mm. idan ko ba musulmai bane su yi kokari kada su ba 'ya'yansu da ƙasarsu da addinin su da kuma mutuncin mata kada su kawo mishi matsala don akwai wani abin da za a yi sai a ce ai mata sun lalace yanzu wanda duk wata mata ma in za ka dauka sai ka dauka kamar haka take wanda ba haka suke balai su sawa mm, a takaice wannan shi zan ce yanzu don zan ko wani abu da za ku ce to akraman kallahu abin da zan da shi ne akwai wata nukuda mai matukar muhimmanci da kai magana cewa mata Allah subhanahu wata'ala ya ba su 'yanci wanda suke nema kuma su yi watsi da wannan wanda ba san ma wannan yancin daga ina suka samu shi ba inda ina ganin tabbas wani abu ne wanda zan ce a cikin duhu ya kamata ya kasance an fasa shi ya kasance mata sun san cewa ashe gatan da suka samu wai daga ina ma yake hmm. kuma suna nema su yi watsi da shi to ya kamata su yi hattara hmm. Allah ya saka da alkhairi ba shakka wannan haka abin yake hmm. ah, wani lokaci muna cikin aji wata ta tashi ta ce mutane ba su fahimci addinin musulunci ba mm. suna kange mata suna wani iri mm. to ban cika magana cikin aji ba amma don daga hannu sai prof ya ce kai za ka yi magana eh. sheikh sami na kai za ka yi magana to sai na daga ce ita wannan mai magana duk da yake da larabci ne amma da hausa zamu yanzu mm. sai ce ita wannan mai magana ai bata ma san abin da take ciki ba mm. ai in ba da musulunci ya zo ba bata isa ma ta samu kanta cikin class wannan ta zauna cikin aji ba musulunci ne musulunci ya bata wannan musulunci ya da dole sai an karantar da mace mm. a da idan ina mijin mace tare za mu je gona da ita idan mun dawo ita za ta dauko itace in mun dawo ni in ɗaure dabba ta ita kuma ta zauna sai ta dafa min abinci ta daka min abinci gobe kuma mu sake fita tare da ita ita ce to kaga sun manta da wannan musulunci ya zo ya ce ka'ida ne kai in ma za ka yi magana da mace ma haramun ne mm. dole sai da sanin wani waliyi nata sautin ka da nata mm. don haka ina kira ga masu magana da facebook su an shi nambobin mata su fara magana da su mm. gaskiya kuskure ne sosai kada ka kuskura sauti wata duk da kake son ta ta baka number waya ka ansa so yana da karfi cikin zuciya zuciya mm. amma ka yi haƙuri saboda mace idan mun lalata mace to mun lalata duniya mm. mun lalata addinin mu mun mm. lalata tasirin da zamu ban rayuwa mafi yawa za ka ga mutum ya taso kamar ni yanzu ina baro sudan ya'yana suna ina suna wajen matata to idan ya zan kuma na walakanta mace ban ba ta irin abin da ya kamata ba to ya za a yi ya'ya na su kasance cikin wata natsuwa to irin wannan shine ya kamata mata su lura musulunci ya same su bayi ba su da yanci ya ce a basa su noma a basa su wahala a basu ma cikin gida gidan ma in za a zauna sai an tanadan musu abin da za su ci magi ne gishiri ne tura dauri wurin bacci ne ruwan sha abincin za su ci wurin ma da za su yi bayi in ma bayin ya ce kama ba su za su kwashe ba namijin zai kwashe an da yadda an mulkar da namiji karkashin mace saboda uwar shi ce ai ita ce malamar shi ta farko duk wani malami da za ka samu duniya sawa'un profesa ne shi ko dakta ko wani yana digiri ko masters ko menene mm. in ma shek ne ko ustazu ko al'allama mm. ko al-muhaddis ko al-faqih al-mufassir mm. duk wani injiniya da zaka samu muhaddisai to asalin uwar shi dai mace mm. kuma malamin shi ta farko mace kuma wadda ta kula tarbiyyar shi ta farko mace kuma wadda ta bashi muhimmanci mace ita ko mace wa ba ta inganci Allah subhanahu wata'ala ya zaro mata yancinta ya sata cikin masu gado ya ce an kuma hana gadonta ita in an da in mace mijinta ya rasu shi kenan sai kanan miji ko babban ɗa ya ce to ta zama matar shi mm. ba ta da wani zaɓi in ba ya son ta ba ta da kyau sai ya bata nan ta tsawa na in ta samu mijin aure sai ya yanka mata sadaki a bashi sadaki ya amsa ya sa aljihu ita kuma sai ta je mm. musulunci ya ce ko alama la ya hillu lakum an sun nisa'a karhan ba ya mm. halatta gare ku don me wala an ta'dulu hunna bale ma mace na son ta je ta yi aure ka hana ta musulunci ya wajabta sai an ba mace tsagaron ilimi duk da yake wannan akwai wasu daga cikin ma musulmai da ba su fahimci wato matsalin karatu mace ba suna ganin kamar aibi ne mm. wai za ta je ta yi zina to namijin bai zina shi ma ya je karatu gaskiya ne a shi ba yana zina kullum abin da za a yi a ba mace tarbiyya ta jin tsoron Allah idan an ba mace tarbiyya ta jin tsoron Allah tsoron Allah shine zai taimaka gurgudo in dai akwai niyya mm. ta kware mm. wannan shine abin da zan faɗi ban sani ba ko lokaci yayi eh a lokaci malam ai abu ne mai muhimmanci da muke tattaunawa dan haka koda lokacin ina gani malam Umar sai dai mu daga mai hannu saboda magana tana da muhimmanci malam kai magana bisa kan muhimmancin ilimin mace hmm. muna son malam amurka ya ne kamata a mata su ɗauki muhimmanci ko kuma iyayenmu su matan su jajirce bisa kan ilimin mace na farko hmm. kowace ƙasa tana da irin nata tsari hmm. ita kuma shari'a tana da irin nata tsari eh. idan ku ga tsarin wani ga tsarin Allah subhanahu wata'ala tsarin Allah za a bi an dai musharaka tsakanin constitutions na ƙasashe da kuma wato alkur'ani shari'a an yi ittifaki ya halatta karatu mace qur'ani ya yadda a karantar da mace kuma ya lazimta a karantar da mace kowane irin kanuni na duniya yanzu ya yadda a karantar da mace nazarar duba ga irin abin da qur'ani ya zo da shi na ci gaba suna kokarin su mai da abin nasu ne su ce su suka ba mace horiya mm. alhali kuwa musulunci ne ba mace horiya mm. amma duk da haka mata sai su kama kowa mu an danne mana haƙƙi an mm. ce ba mu gado ke da aka samu an ce ba ki gado menene shari'a ta zo ta naki martaba da kima kina yawo tsirara kama akuya farjin ki waje na naki waje shari'a ta ce sai ruhe jikin jikinki alhamdulillah kila baki da kyau mm. shari'a ta saki sa hijabi mm. wai san ne ki babu so sai yau sai mata suka mai da kansu kamar kosai mm. wanda duk zaka aura zaka samu tana da kura sai ka kakkaɓe wani abu ko sai ka goge wani abu ko ka samu wani abu liƙe ga jikinta wanda da yana ana ganin wayewa shi kuma jahilci jahilci ya shigo to sai zan ba su gane hanyar da za su ci gaba da tsarin da ya kamata ba mm. mace za ta tashi aure ta ce sai ta samu mai mota ko ke samu mai mota idan kina da kyau in kyau kike kuri in Allah ya kalle miki hakurin ya za a yi kyan yi shikenan ya baci babban abin da zaki riko da shi ya mace shi ne ilimi mm. ilimi ko wanda zai kara kammala mutuncin ki ba wanda zai kara buɗe tona miki asiri sannan kira ga shugabanni musamman na kasashen da ke da karfi ga musulunci mm-hmm. irin Najeriya irin Nijar da sauran kasashe zaka ga akwai tsare-tsare mace mamakon a suturce mata mutuncinta sai a ba ta tsari a ba ta albashi ta wanke jikinta ta yi gaye mm. amma ta sa guntun siket kowa na kallon karkashinta mm. wannan baya cikin tsari na mai ilimi ya dawo kuma da sifa ta dabbobi mm. wanda wannan bai dace ba amma shi batun ba da ilimi ina kira ga iyayen yara mm-hmm. wanda an ce iyayen yara ai waɗanda ke da 'ya'ya kenan mm. don Allah mu ji tsoron Allah idan mace na son karatu a bata dama ta yi karatu to in ta lalace fa ya za a yi ta lalace tana karatu ai wanda zauna ita ce lalataciya don haka ko za ko professor take son ta zama ta je ta yi karatu in dai ta samu miji mai kirki mai mutunci mm. kuma ita tana son mutuncin mm. Dan me akwai bambanci tsakanin tarbiyyar mace da zaka aura tana da ilimi da bambanci da wanda zaka aura ba da ilimi wanda ke da ilimi dole ta yi fatan ɗiyanta su kasance ko dai su fi ita mm. ko su kai inda take idan tana da ilimin kuma da take gudun abin kunya ta fi gudun abin kunya ga 'ya'yanta za ka ga karo tana zina amma ba ta son ɗaya ta yi zina za ka ga iska yana shaye shaye amma ba ya son ɗan shi ya shaye shaye to wannan irin abin da ya kamata su lura kenan mm. kuma gwamnati da duk mm. dai wani wanda ke da jagoranci kuma mutane ba su gane amfanin karatun mace ba a ba su hakuri. a'a yana da amfani shehu usman ya yi rubutu akan karatun mace amma karatun addini yake nufi to amma ba zai hana kuma a koya wa mace irin kitso ta iya kitso wani abu dai wanda zai tafi kitso shi yana cikin abin da ke karawa mace kima gidan aurenta ko baya ciki mm. iya kwarewa da sa lalle yana cikin abin da ke karawa mace kima mm. na sana'o'i akwai ilimin sana'o'i duk ana iya koyawa mace ta koyi tela ta iya yadda ake yin styles kala kala kala da mm. wani irin sample kala da sauransu wannan duk baya da laifi to amma har yanzu na sani wasu ba su gane ba sai a ce a ah, ai karatu mace mala ai bala'i ne ai baya da kyau ai karatu ta dakin mijinta kawai ake faɗa mala to dakin mijinta in ta zauna dakin mijinta babu ilimi mai ara na wannan za ta kasance kamar gero ne cikin buhu in bai da in ba a hito da shi ba aka wanke shi mm-hmm. aka daka shi ai me amfanin gero bai da wani amfani to haka mace in tana rufe ba a bata ilimi aka fito aka daure ta da ilimi ba haka lamarin yake dan haka dan Allah mutane kawai masu ganin kamar mutane sun lalace an da kaji mutum na cewa kaza kaza ai an mai wankin kai a'a mm. wanda baya da ilimi shine abba a wankin kai ba gaskiya ne ai da ka ce an wanke mutum kai ka taimaka mishi yana da datti an wanke amma karatun mace gaskiya in dai har an tabbatar da an bata shi da ƙasa mm. an koya mata kunya da tarbiyya mm. ba za ta lalace ba in ko kana gudun wai dan ka ta lalace ne to kada ka bari ɗanka ya je dan shi ne zai mata ciki gaskiya ne ai maza ne ke lalata mata hmm. ko su ne ke lalata su da gaske to ashe kenan ma maza ne ya kamata a hana to tunda su ke batawa hmm. to in ko har ya zan bashiwa a hana maza to su ma kada a hana su hmm. to ya za a yi shari'a ta lura da wasu abubuwa jama'a menene shari'a ta lura da su eh. akwai hanyoyin da za a bi a bazina kwata-kwata ana iya a raba garin maza daban garin mata daban hanya ce za a yi zina ba za a yi ba to amma su ko wayancan za su yi liwaɗi ko ba za su yi ba wayannan za su yi lesbian ko ba za su yi ba sannan abinda shari'a ke so a samu na wadatar zuriya za a samu yayi haka nan ko ba za a yi ba mm-hmm. sai shari'a ta yadda a haɗa su kowane ubangiji ya saukar da almizan mm. wanda ke rarrabewa tsakanin na kwarai da wanda ba na kwarai ba tsakanin mm. wannan da wannan kuma yawan miyagu bai hana mutanen kirki su bayyana su ce wai za su kyale saboda miyagu sun yawa mm. kamar yadda mutanen kirki komi yawan su bai yiwa su zauna don kada miyagu su bayyana cikinsu mm. to irin wannan shine ya kamata mata iyaye su lura da mm. iyayen yara gaskiya sai mu lura mu dan gyara al'amura ina ganin in an yi haka insha Allah za a ji daɗi to Allah saka da shi ba abin da zamu ci sai dai mu ci Allah saka da alkhairi eh, to ina ganin zamu matsa gaba a'a akramaka Allah kamar yace kai mana bayani bayani ilimin mace tabbas yana da amfani to amma yanzu mata za ka ga sun ɗauki wata ma'ana ta daban sun ba wa ilimi shin za ka ga mata za ka ga wani lokacin maimakon a ce ke da kika sami ilimi ke kamata ki kama kanki ki bambanta da mara ilimi amma sai ka ga ilimin nan shi ake cewa yanzu wayewa sai ka ga mace tana yin wasu abubuwa inda ba su kamata ba kuma wai mai ilimi ce kamar yadda mala ya riga ya bamu misali daga yanayin shiga da shauran abin nan wai ta nan ake bambance mai ilimi wacce ta yi karatu da wacce ba ta yi karatu ba to wannan akwai shi ba shakka duk mai mm. gaskiya ya san da akwai wannan yana faruwa mm. amma shi kuma me ya jawo shi mm-hmm. wato lokacin da za a ba mutum ilimi sai a bashi wani bangare daban bai yiwuwa ina in je wajen kashi ban da ruwa ga buta ko ruwa ga famfo wanda zan wanke yi wannan bayi mm, idan na ɗauki karatun zamani ko ni ba mace mm. ban gwama mata mata da ruwan arwala na tsarki ga wannan abin da za ta haɗu da shi ba mm. to wannan dole a samu ko rigarta ko zananta ko ta ya yana ɗauke da wani wani amma da za ta tashi da ta je makarantar boko tun da safe ta yi karatu tana dawowa islamiyya na jira tana dawowa sai tarbiyyar mahaifiyarta da kula da ita da wani iri su biyo a sa ta yi bacci da wuri ta tashi da wuri ta yi sallah ta yi buroshin na bakinta ta mm. kula da tsafta ta a mm. yanke mata farata da wani iri mm. da sauran abubuwa a koya mata mutunci to har ta zama profesa za ka ga mutuncin na nan tare da ita to wayanda za ka gani da irin wancan gaskiya anda suka samu matsala ne an ba su wurin an gwada musu wurin bayi eh. amma ba a ba su ba ba su buta ba ce gashi ga ruwa ga kaji matsalolin da ke faruwa ai ko maza haka suke wanda za ka kurun ga bangaren da aka sa shi sai ka ga menene shi ka sa wani in ya sha iska dan kari sai ya zagi addini ko ya zagi gemu ko ya zagi mai wa'azi ko mai ah. mai tasbi ko ya zagi wani abu mm. to wannan duk matsala ce an ba mutum wurin bayi mm. na kwarai amma ba a bashi ruwa mm, na tsarki ba to malam matsalolin ga ana ta daga mana eh, lokaci amma kuma fa akwai wani tsokaci da malam yayi kuma na san zai amfane mu gabaki da inda malam a farkon magana su duk da dai bai cikin maudu'in mu kai tsaye to amma dai yana da kyau a dan ƙara jan hankali inda akwai wata matsala da malam ya faɗa yake cewa ah, yanzu musamman matasa za ka ga suna karɓar lambobin mata ta facebook ko haka dai yaɗuwa hanyoyin sada zumunta inda suna yin waya kai tsaye ana dai mu'amala ba tare da sanin iyaye ba da shauransu inda malam ya ɗan yi wani tsokaci a kai inda zan so malam ya dan kara tsokaci kaɗan duk da kacewa kasancewa ba mu da cikakken lokaci. Eh, alhamdulillah facebook wata hanya ce wadda akwai alkhairi mai yawa ciki kamar yadda mm. akwai sharri a ciki mm. duk dai haka abin yake idan an baka wurin bayi ba mm. buta ta tsarki to ai matsala ne babu wanda za ka yi dole sai wani ya gaishe ka ko wata ta gaishe ka ka gane ta karanta maka sallama ka rubuta sallama ka aika to amma sauti ka ɗauki wayar ta sirrin ta ya shigo ta ga kuna magana da ita mm. babanta bai sani ba ka ce amana wallahi ta addini ka lalata tarihin wannan yarinya ka karya mata mutunci saboda me kai ka riga ka san da yan hatta yadda ta yi magana da kai to kenan baka amince ma za ta yi waya da wani kai ma kamata ka lura fa in mace ta ce za ta baka namba kada ka karba ka yi hakuri saboda in ta yadda ta baka namba to lallai ta taba ba wani namba gaskiya ne ka sani ba ta kaɗai ba ce kuma mm. ya kamata ma gayu su rinka lura su san abin da mm. suke ciki yana da kyau ba wai karatun fiƙihu na qawaidi akhdari ishmawi iziya fiƙihu ana son shi har ga wannan sana'a ai akwai fikihun jarida ko babu fikihun jarida akwai fikihun magana akwai fikihun zama akwai fikihun bugun waya akwai mm. fikihun facebook akwai fikihun youtube akwai ina akwai fikihu fikihun kuma in ka kara na shi da abin da zai kawo gyara sai ya kawo don haka mm. kuskure ne gaye ka rinka karɓar waya yarinya kana magana da ita in har ka tabbatar da za ka karɓi waya yarinya mm. kai magana banza ce malam ke yi kai ke magana banza saboda in har ga ta baka waya to ta taba ba wasu gaskiya ne ba kai aka fara ba kai kadai ba to haka sai ka tarbiyantar da ita Allah ya so malam ammar allah ya saka mu malam da alkhairi akan wannan gudunmuwa da malam ya bamu masu kallo da muna fatan allah subhanahu ta'ala ya saka ma malam abubakar uh, samunaka eh, muhammad samunaka daga abubakar ba eh, samunaka ya wuri tunda ko mu ce ma malam gashi dan jarida eh, gashi lauya <laughs> gashi abubuwan da ne muna godiya to allah ne saka ma malam da alkhairi wannan gudunmuwa da ya bada ina gani za mu je mu ga mu ga mi zangon namu na gaba mai ce na gani za mu je mu mu dan shakata sai mu ga kuma wani zango za mu ci gaba kenan idan malam umar da malam jamal san shirya kenan za su kai mu mu ga abin da suka tanada mana insha Allah masu gargadi da fadar Allah kai da ku barazan addini malamai fadar Allah malamai. Gaida ku zan addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai. Masu gargadi da fadar Allah malamai. Ku dau mutum ku kayan kayansa da sa rashin sa zuwa sa, Na filar su waje bugun sa duniyarsa sa kare wasa. Gidan su kasuwar kasuwarsa hakinsa ba su kansa kuɗin da ke a burganinsa. Dole sai da ku malamai tun da har auren namu ku kuke ɗaurawa. Gai da ku san addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai. Masu gargadi da fadar Allah malamai. Masu gargadi da fadar Allah malamai rayuka kuna gyarawa. ku kuke gane mun hayya har a kullum in ba ku babu mai dacewa. Ku kuke daɗin kima girman mutane ko an mace kuna rayarwa. Masu bin dare su bi rana a malamai na su fito da maganin warkarwa. Gai da ku addini. malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai mai kuni yana son zakka sai kuna nan mai hajji sai kuna lurarwa mai sauri ya je amma fattawa ta gun malamai ake mikawa ka taho kana sallata ka kare maka to malamai suke gyarawa mai bidar ya kamo kifi ya je da homa in ya kiya yana dawowa gaida ko san addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai injiniyan gida ko mota ka gafara can yau malamai ake wakewa injiniyas na sallah azumi har da zakka da ishis waɗanda ke tasowa waɗanda ke gamo da makaho su ba shi kallo gurgu su sashi ya miƙewa mahaukaci ana kallo ne yana ta hauka da ganin su sai ya yi warkewa da ku zan addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gyara sassan zukatan mutane girjan mutum suke fedewa su sanya sabulu da ruwa ma da soso dattinsa duk su yi wankewa da hankali suke operation babu ciwo, da sun gama kake miƙewa likitan da bai haka bai kai malamai ba kai malama muna godewa Kai da zan addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai yan kasuwa da ke tallar hajar ilahu ribar mu suke tarawa in sun je saye su sayo mai kyau da tsada kyauta a gun musulmi kawa sai da sago Allah da annabinsa a gun mu bakashin yadawa malamai ku ƙara haɗe kawunan ku sosai an gaida ku tudun dafawa gaida ku mai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai shugaban kasa bai sai da malamai ne in ya kiya yana nocewa lalle ko gwamna baya yi sai da malamai ne in ya ji ko yana gustewa hmm, sarki uban musulmai ne har da malaman su duk da shi muke haskawa amma in babu malamai ba sarki babu shakka duk duniya tana juyewa Gai ku zan addini malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai masu gargadi da fadar Allah malamai gashiri na mako mai girma furka yau. Ɗan uwa matso kusa kai kallo. furka yau. Ga shirinku yau ma ya bullo. furka yau. Zantukan da ke ba da nishaɗi. To gashiri shiri na mako mai girma furka yau. Malamar mun ji mun ɗan shakata da ɗan uwa malam rufa'i ɗan fulani. Mai gidan malam Umar ba? <laughs> na wala wasu yana kuma ba eh, to yanzu dai ina gani zangon namu za mu je zangon sakonninku da kuke turo mana ta sms mm. eh, ko kuma mu ce dai shafafukan namu na sada zumunta wanda malam ammar ya muku alkawali mm. za mu dinga karanta wasu daga ciki har dai mu zo mu karanta na kowa insha Allah wanda bai jina shi ba yawwa ya jira ya jira kenan Allah da zai jina shi kada dai manta da ranakun laraba ne lahadi kuma zai ji insha Allah kenan kake dauke da shi yanzu malam ammar to sakona na farko dai yana cewa assalamu alaikum muna jin dadin shirye-shiryenku da suke zuwa mana Allah ya kara ɗaukaka sako daga ahmad daga gundutse kura local government kano state to allah saka ma wannan da alkhairi shi ma ya ce assalamu alaikum afirka tv 3 muna jin daɗin zangonku na labarai wanda kuke yi a cikin wannan shirin naku na afirka a yau sako daga jamhuriyar niger Mm. wanda ya rubuto shi ya ce daga niyame jamhuriyar nijar kawai masha Allah bai faɗi sunan shi ba to saƙona na gaba yana cewa assalamu alaikum Allah ya yi albarkaci gidan wannan gidan Africa TV 3 naku Yahya Abu Sudes Patiskum wato malam mm. ah, shahir mm. ah, Oh, malam yahaya abu sudais mm. yana cikin masu kallon mu wanda yana yawan turo mana sako na gaskiya kusan wancan satin ma ina ganin mun karanta na karanta to mm. malam haya abu mm. sudais muna maka fatan alkhairi kai ma da fatan Allah subhanahu wataala ya raya mana sudais daga kuma jihar yobe najeriya yake turo mana da wayannan sakonni to Allah saka da alkhairi kuma Allah ya biya sai mu je wani yace jiya na samu damar fara sauraron ku Allah saka da alkhairi daga fara sauraron Afirka TV 3 karatuttukan da kuke sakawa amma na ƙara tabbatarwa da cewa sunna ita ce mafita kenan ya fara sauraron Afirka TV 3 yake nuna ma cewa kuma Mm. afirka tv 3 tana sa kenan sunna ita ce mafita eh, daga alhaji mm. idi fataskom gaskiya ne to ai dama duk masu kallon afirka sun san wannan gaskiya ne kamar yace dama umarni mm. ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sunnati wa sunnati khulafa'ir to muna da godiya kuma ya ci gaba da kasancewa da afirka tv domin zai karu sosai da sosai sako na gaba yana cewa assalamu alaikum afirka tv 3 daga misbahu a yauri kebbi state to malam bahu Allah saka da to nan ban sani ba ya wuri ne ko eh, to ina gani ya wuri amma dai shi yauri ya rubuta yauri akwai mm. yauren to ai da mala hussein yana nan kasan shi ne mafulatani ne mafulatani dan abun in ya zo wajen labarin in bai mance ba me kalmar yore zai mun bayani yanzu za mu je wajen sakon ban san daga ina yake ba amma sakon yana cewa assalamu alaikum africa tv 3 muna jin daɗin shirin ku musamman dausayin mata to malam yusuf an samu wasu allah sa dai mace ce ta ce tana jin daɗin wannan shirin naka na dausayin mata don mm. saboda yana tattauna wasu abubuwa wanda suke suka shige musu wanda kuma ana bayyana musu mm. eh, abubuwan da suke bukata a cikin wannan shirin naka ta ce allah ya yi muku albarka amin saƙo daga khadija marwan mm. daga rijiyar lemu kano state nigeria mm. to saƙona na gaba yake cewa assalamu alaikum africa tv 3 allah ya ƙara wa wannan tasha taku mai albarka ɗaukaka amin saƙo daga bello comrade ba'aura jigawa state nigeria to ni ina gani ni ma har yanzu ce ina nan cikin nigeria kuma a mm. kano ta dawo tumbin giwa eh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mm. afirka tv 3 allah ya ƙara basira ya kuma ƙara yi muku jagora daga salisu sani kano state nigeria masha allah to ni tun da ka yi kano din ni bara in tafi kaduna a kaduna kai garin su umar kenan zaka eh to kuma a ni ba ruwana dai amma bara in je mm. assalamu alaikum wannan mai sako yake cewa ya ijtihadi mm. muna muku jinjina da faɗakarwa allah ya saka da alkhairi wato yana mana jinjina da faɗakarwa da muke yi mm. kenan a gidan afirka tv 3 allah ya saka da alkhairi allah ya ƙara basira daga alhassan imam ibrahim kusa da rod badikku kaduna to wannan shi kuma saƙon yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kuna lafiya hakika muna jin daɗin shirye-shiryenku saboda kuna ilmantar da al'umma allah ya saka muku da alkhairi daga sako daga muhammad mati firji ƙaramar hukumar 'yan kwashi jihar jigawa mm. to wannan sako na gaba kuma yana cewa assalamu alaikum africa tv 3 ina muku fatan alkhairi allah ya ɗaukaka tashar daga surajo walwala zakirai kano to muna fata malam surajo za ka ci gaba da yin walwala tare da afirka tv 3 to saƙona na ƙarshe na ga malam ammar ana ta ɗaga mun hannu cewa lokaci ya yi mm. za mu je mu saurari saƙon wani bawan allah ko wata baiwar allah inda take ci inda saƙon yake cewa assalamu alaikum afirka tv ina jinjina muku daga buba marci riga, rigasa kaduna rigasa ko kaduna mine akwai anguwar rigasa ne eh ah, rigasa a kaduna eh. ga usman umar kenan eh ka san fa kusa malam husaini ne fa kusa da rigasa eh, shi yasa eh, muna godiya muna mm. godiya malam buba na'am da wannan sako naka kuma Allah subhanahu ta'ala ya saka ma duka wani mai kallon Afirka TV 3 da sa kada ku yi ƙasa a gwiwa ku bi tasha Afirka TV 3 insha Allahu duk wanda ya turo sakon shi in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu kuma ya ba mu iko insha Allahu za mu karanta shi bi iznillahi ta'ala ina gani da wannan kenan za mu je mu ji kenan domin ku ya mata kenan zangon kuna kenan wadda shekha khadija eh, muhammad idris take gabatar da shi kenan sai mu ji kenan abin da shekha take dauke da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ɗan uwa matso ku kai kallo, ga shirin ku yau ma ya bullo, zantukan da ke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 amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka wato shiri na dominki dominki uwar gida dominki amarya dominki uwar gida tankarar gida idan babu ke babu gida idan kuna nan a gida kuma gida zai gyaru gida zai kyau gida zai yalwata da ni'imomi na allah daban-daban ga kunan a cikin gida da 'ya'yayanku da abubuwa na jin daɗi mata'ud duniya Allah maɗaukakin sarki ya ba ku su kada mu manta daga inda muka tsaya a cikin wancan sati da ya gabata muna cikin kwararowa ne cikin bayani a cikin haƙƙin miji akan mata saboda suna da yawa haƙƙin miji akan mata suna da yawa in za mu wuni mu kwana ba za mu gama lissafa haƙƙin mace haƙƙin miji akan matarsa ba uwar gida kina da fa aiki da yawa a gabanki gunguma-gunguma ki yi haƙuri ki ji tsoron Allah ki shaɗa mara aljannan nan fa da Allah ya alkawari zai samu sai kin samu ki dage ki ci ɗamara ki dage aljannan nan Allah maɗaukakin sarki ya sa ki zama uwar gidan mai gidanki a aljanna uwar gidan hurul ini insha Allah rabbal alamina domin Allah maɗaukakin sarki ya musu alkawarin dai akwai mataye a gidan aljanna ku amma Allah kuma ya fifita ki ya ɗaga ki ya karrama ki ke za ki zama wannan uwar gidan tashi ta duniya ke za ki zama uwar gidansu a can lahira to kin ga likafa ta ci gaba likafa ta ci gaba daraja ta ɗaukaka amma fa akwai wani abu wanda me wannan abun kafin ki samu wannan aljanna da wannan karama da wannan gatan sai fa kin yi biyayya ga Allah kin ji tsoron Allah cikin al'amarin ki kin yi biyayya kin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a kuma kin yi wa mijinki da'a cikin abin da ya yi wa ya dace da yardar Allah kuma kika yi hani daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana kika ki aikatawa kika kyautatawa mijinki yana daga cikin hakkinki uwar gida da sake tunatar da ke shin kina son mijinki kada ya zama mazinaci a waje idan ku kina so mijinki kada ya zama mazinaci a waje ko ki zama mai kwalliya ki zama mai nutsuwa a gare shi ki zama mai biya masa bukatunsa a duk lokacin da ya nemi haka duk lokacin da mijinki ya nemi bukatarsa ta biyan bukata a gare ki to ki biya masa wannan bukata ba da unkuni ba ba da gunaguni ba ba da wani sabon salo na yaudara da mata suke yi ba idan namiji zai kusanci matarsa sai ta ce sai ya ba da wani kuɗi ko kuma duk ran da zai fita zai tafi kasuwa za ta tambaye shi ba in dai fi ka san yau dama fa za ka kusance ni to fa dole ka siyo wani abu sai ka siyo tsire ko sai ka siyo kaji ko sai ka siyo wani abu wannan dokar banza ce dokar shashanci wanda ba Allah ne ya dora mishi wannan abun ba abin da Allah ya riga ya dora mishi ya riga ya biya tuntuni tunda dai an riga an biya sadaki an riga an gama komai idan dai ku kina so mijinki kada ya zama mazinaci a waje ki zama mai kwalliya ki zama mai nutsuwa a gare shi ya zama mijinki yana samun nutsuwa a tattare da ke duk lokacin da mijinki ya neme ki ki biya masa bukatunsa na alkhairi domin Allah maɗaukakin sarki samun lada za ku yi duk lokacin da miji ya bukaci matarsa ta biya masa bukatunsa na alheri Allah maɗaukakin sarki zai rubuta muku lada idan namiji ko ya nemi matarsa ta ƙi yarda da shi hadisi yana narko a kanta annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk matar da mijinta ya neme ta ta ƙi to za ta tashi a cikin tsinuwar Allah kuma haka za ta wuni sai ta tuba ta nemi gafarar mijinta idan ya yafe mata Allah ya yafe mata sannan ya uwar gida kina so mijinki ya zama mai kyautata miki to ki zama in kina so mijinki ya zama mai kyautata miki uwar gida ki kasance mai godiya a gare shi domin ko yaro ne yana son a yaba masa ki aiki yaro ya je ya dawo ki ce kai Allah maka albarka zai ji daɗi to ballantana wannan zai ci da ke zai shayar da ke zai tufa da komai ɗawaini yake lafiyar da jin daɗin ki da wani walwalan ki duk yana kansa in dai ke ba butulu bace in ku ya kawo miki abu dole ki zama mai godiya idan kina son kyautatawa to ki zama mai godiya a gare shi za ki samu falala mai yawa Allah maɗaukakin sarki ma yana cewa idan ka gode min zan ƙara maka daga cikin ni'imomina idan kuma ka kafirce daga cikin ni'ima cikin ni'imomin da ne maka to azaba ta mai yawa ce ni'imar Allah ba ta ƙididdiwa ba ta misaltuwa ni'ima tana daga cikin ni'imar ubangiji ya halicce ki kika zama musulma sannan ya mai da ke musulma kuma a musulman ma ya baki aure ya miki aure ya nufa kika yi aure kika samu miji nagari wanda hankalinki zai kwanta a cikin gidan ki samu nutsuwa ki samu albarka 'ya'ya ki samu albarka da rahama to don haka uwar gida kiyaye wannan sannan uwar gida kina son mijinki ya zama mai yawo a waje to ki zama mai kwalliya a gare shi shin kina son mijinki ya zama mai yin fushi a gare ki ne idan kina so mijinki ya zama mai fushi a gare ki wanda ba zai yarda da ke ba to uwar gida ki zama mai roƙo a gare shi ki zama mai mita ki zama mai tilasa shi akan abin da baya so to mijinki ko za ki sami yardar shi ba ko ba za ki ga fuskar shi ba amma matukar kina so ki zama mijinki ya amince mishi ya amince miki da dukkan rayuwar shi ya mika miki ita to ki zama mai amana a tattare da shi ki zama mai gaskiya a cikin dukkan al'amarin da zaki da shi kuma idan kuna hira da shi kada ki zama mai yawan surutu kafin ki faɗi zance ki auna shi sannan ki faɗi shi sannan kina so mijinki ya ƙara yarda da ke to kada ki zama mai yawan roƙo domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk hannun da yake a ƙasa hannu mai yawan roƙo shine kaskancaccen hannu hannun da yake shi ne mai bayarwa na sama to kada ki zama mai roƙo a gurin mijinki sannan kada ki zama barauniya kada ki zama mai sata ki zama bera duk abin da ya ajiye wofkin ɗauke mijinki sai ya zama bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali idan zai shigo gida sai ya kwashe kuɗinsa da duk wani zai ajiye wanda ya san na amfaninsa ne sai dai ajiye a waje to in ya zo ya ka gida ya san zaki kwashe to kada ki zama haka kada ki zama mai roƙo kada ki zama mai tilasa shi ya miki abin da bai yi niyya ba kuma abin da yake ba wajibi shi bane ya miki kyautatawa ɗan uwa matso ku sakai kallo, ga shirin ku yau ma ya bullo, zantukan da ke ba da ni. To, 'yan uwa masu kallon Afirka TV 3 barkanmu da dawowa daga wannan zangon na ma'aifiyarmu Hajiya Khadija. Idris Muhammad Allah saka miki da alkhairi akan wannan gudunmuwa da kika bayar bisa kan sirrin mallakar miji. Gaskiya Hajiya bata bar komai ba tun daga ƙasa har sama ta yi bayanin komai sai dai Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya sa a yi amfani da wannan maganganu da hajiya ta faɗa mm. kan wannan sirrin mallakar muri ba sai wance da a gidan wani gwanda gidanki mm. kenan idan kin bi nasihar ah, malama mm. akan duka abubuwan da ta faɗa gaskiya ina ganin za a yi zaman lafiya kuma shi ma mijin insha Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga sa miki albarka akan duka abubuwan da kike masa na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi hajja sai kuma wani mako in Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi ya kai mu akan wannan eh, zangon kenan insha Allah za mu ji kuma mai hajja take dauke da shi yanzu 'yan uwa masu kallon afirka tv ba tare da bata lokaci ba ina gani malam ammar za mu koma wajen dan uwa malam husaini bashir mai dandalin samari kuma mai labarai mm, sarkin labarai eh mu ji wani irin labarai malam husaini yau kake dauke tare da su labarai mm. to an gaishe ka malam shahir amma ga bashin da kuka biyo na yawuri da kuma yori oh, ko kuma ko badikko ko badikko <laughs> <laughs> jama'a ku kasance tare da mu ga cikakkun labarai amma ga abun da labaran ya kunsa za ku ji cewa ƙasar algeria an buƙaci shugaba abdulaziz baitifilika da ya yi murabus daga kujerarsa haka zalika a jamhuriyar niger kuma za ku ji cewa ana zama na musamman a birnin maradi domin magance matsalar 'yan gudun hijira ko kuma bakin haure za ku ji cewa mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu ya yi kira da zaman lafiya a jihar kano da fadin tarayyar najeriya baki daya haka zalika kuma idan muka koma jihar zamfara za ku ji cewa rundunar sojojin kasar ta ce ta kashe 'yan bindiga 55 a wannan jiha sannan za ku ji cewa manyan kasashen duniya sun haramta ma jirgin boeing 737 a keta sararin samaniyar su haka zalika kuma za ku ji cewa A kasar <clears throat> rwanda ta gayyaci shugaban faransa emmanuel macron sai ku kasance tare da mu ga cikakkun labaran sarki sanusi na biyu sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya yi kira ga al'ummar kano da su zauna lafiya kuma su kwantar da hankali da kuma kiyaye yada jita-jita wannan kira na zuwa ne bayan da aka gudanar da zaben gwamnoni da kuma na 'yan majalisun jihar a faɗin ƙasar ranar tara ga watan maris da muke ciki sarkin ya bayyana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ce kaɗai ke da 'yancin bayyana sahihin sakamakon zaɓe inda hukumar ta bayyana cewa zaɓen bai kammala ba kuma akwai, kuma akwai wasu mazaɓu da za a sake zaɓe a jihar ta kano daga nan sarkin ya yi godiya ga kwamishinan 'yan sandar kano kwamishinan 'yan sandar kanan cp muhammad wakili da sauran jami'an tsaro musamman kan irin rawar da suka taka wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar kano ƙasar kasar rwanda ta gayyaci shugaban faransa emmanuel macron da ya halarci bikin tunawa da, muta, da mutane sama da 80,000 ko kuma 800 da aka kashe a kisan kiyashin da ya biyo bayan yakin basasar kasar na shekara ta 1994 ƙaramin ministan harkokin wajen kasar oliver ya ce an gayyaci makaron bikin da za a yi a ranar 7 ga watan gobe gayyatar da ke zuwa a matse ruwan da ta daɗe tana zargin faransa da goyon bayan gwamnatin hutu da kuma horar da sojoji ta da kuma horar da sojojinta da 'yan tawayen da suka aikata kisan kan kabilar ta tutsi shugaba macron dai a yanzu haka yana gudanar da ziyara a kasashen jibuti da habasha da kasar kenya wanda bai bayyana cewa zai je kasar ta da ba ko ba zai samu zuwa ba a jamhuriyar niger kuma hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta niger cndh na gudanar da wani taro a maradi da ya hada da ƙungiyoyi daban-daban don gabatar da wani kundi na taimakawa 'yan gudun hijira ko bakin haure da ke ratsa kasar ta niger akan dokokin zirga-zirga sai dai ƙungiyoyi masu zaman kansu na kokawa da yadda ake takurawa mutane da ke son ratsa wannan ƙasa don zuwa ƙasashen waje alhali akwai dokokin dokoki na ƙasa da ƙasa da suka ba su wannan 'yanci dakarun rundunar sojan najeriya da ke da ake malakani da operation sharan daji a jihar zamfara sun yi nasarar hallaka 'yan bindiga 55 bayan ga bukatar da mutane bayan ga kubutar da mutane 760 waɗanda 'yan bindigar suka yi garkuwa da su kamfanin dillancin labaran najeriya nan ya ruwaito wata sanarwar rundunar sojan ƙasar mai ɗauke da sa hannun daraktan yada labaran rundunar sanarwar ta ce dakarun sojojin sun yi ma maɓoyar 'yan tawayen ƙofar rago kofar rago ne lamarin da ya hana musu damar tserewa yayin da kuma suka rika buɗe musu wuta a cewar rundunar yanzu haka ta kame wasu mutane 24 a cikin dajin jihar waɗanda ake waɗanda aka yi ittifaƙin masu garkuwa ne ko kuma masu kai hare-hare a ƙauyukan jihar ta zamfara manyan kasashen duniya ciki har da kasar faransa da birtaniya da jamus da kuma holland da china sun haramta wa jirgin boeing samfurin 737 max 8 kirar amurka keta sararin samaniyar su matakin da aka da matakin da ke matsayi matsayin martani kan hadarin jirgin saman da ya hallaka mutane 157 a kasar habasha tuni dai amurka wadda ke sarrafa nau'in jirgin wanda shine mafi girma da kuma mafi girma da kuma samun kasuwa a duniya ta ce ba za ta ɗauki kowane irin mataki a hannu ba a halin yanzu har sai ta samu ƙwararrun hujjoji da ke nuna cewa haɗarin na da alaƙa da kamfanin jiragen gazawar jiragen daga ƙarshe kuma za ku ji cewa dubban masu zanga-zanga a algeria sun gabatar da gangamin buƙatar shugaba abdulaziz baitufilika ya yi murabus duk da matakin janye batun sake tsayawa takara karo na biyar da shugaban ya yi ajiya. jiya ɗaruruwan masu zanga-zangar ɗalibai ne sun taru a manyan biranen ƙasar ta algeria inda suke neman lallai shugaba abdulaziz baitufilika mai shekaru 82 da ke fama da shanyewar barin jiki ya yi murabus duk da matakinsa na janye ƙudurin sake tsayawa takara a karo na biyar to jama'a ƙarshen labaran kenan malam shahir gare ka fa'idantu da abin da dan uwa malam Hussaini Bashir Ahmad ya gabatar muku da labarai amma a takaice malam amma mun dawo ina gani to me wani zango za mu je malam to ai duka duka kuma sai mu ce da haka za mu rike ah, shirin wai shirin ya zo karshe kenan kuma malam mai labarai ya yi labarai mu ma ai sai mu tattara ina mai namu hmm. mu abin nan to yan uwa masu kallon Afirka TV 3 Eh, ku kasance tare da mu a sauran shirye shiryen mu a wanda suke zo muku a kwatunan talabijin naku masu albarka ina gani sai ba abin da rage mana sai dai godiya ga 'yan uwa ko tun daga bakinmu ina gani tun daga wani bako to muna godiya tun daga fara wannan shiri inda muka saurari kyakkyawan zance tare da dr abubakar muktar yola daga nan kuma za mu mika miƙa godiyarmu ga likita da ya shigo mana ya tattauna mana akan zazzabin cizon sauro dr isa abdulrazak mm. inda shayin malamin namu kuma ya shigo mana sheik abubakar samunaka a shirin bakin zare mm. muna godiya malam allah ya saka da alkhairi sai kuma dan uwa wato injiniya ahmad ishaq yunus inda shi ma ya bamu gudunmawar tasa a cikin shirin kimiyya da fasaha shi dan uwa malam husaini da ya gabatar da labarai to sai kuma a nan cikin ɗakin watsa shiri tun daga dan uwa Abdulrahman da ke ɗaukan hoton mu je kawo muku wannan ya kawo rabi ya kawo duka Allah saka mai da alheri tare da dan uwa na sha'at Awad eh, Allah saka musu da alheri sannan sai kuma wanda ya haskaka mu tangaran kuka gan mu a cikin wannan shine Muhammad Ibrahim sai kuma Eh, injiniyan sauti wanda ya gyara mu suka zo muku tangaramu a kwatunan talabijin naku shine walid mahajo sannan sai mai ba da shirin kwata-kwata shine jamalu tom abu muhammad sannan sai dan uwa malam umar da ke ta kai kawo kan tun farkon shirin nan bai kasa a guya ba shi ma ya kawo muku wannan bakon ya fita ya sa muku wannan duka da shi da dan uwa malam ammar tare da kuma dan uwa malam yahya eh, ahmad shi ma da yake tarbuto sunayenmu kuna gani a kwatanan talabijin naku sai kuma wanda ya sa ido akan wannan shine daraktan shi ma Allah subhanahu ta'ala ya saka mu kowa duka da wannan alkhairi sai kuma mu da muka gabatar da shirin wanda muke nan zaune ni shahir kai shahir ko kuma ni shahir to ni amma Habib Mustafa da kai shahir Adam arzika to muke ce muku sai kuma wata haduwa in Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komi ya kai mu insha Allah sai ranar Lahadi kenan kada ku manta kenan ku kasance tare da Africa TV 3 haƙin mallaka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gashiri na mako mai girma Afirka yau. Ɗan uwa matso ku kai kallo. yau. Ga shirin ku yau ma ya bullo. Afirka yau. Zantukan da ke ba da nishaɗi. Afirka yau. Har zaman takewa ta yi daɗi. yau. Yin batun abin al'ajabi ma.